ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi shine darasi na 85 a sharhi da muke gabatar ma khulasatu targhib hadisai da aka ciro daga a tarhib littafin al’imamun manzari, a munziri rahimahullahu ta'ala yau za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah hadisi na 166 da kuma hadisi na 167 shafi na 77 wannan darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin hada sahu ya kawo mana hadisai guda biyu waɗannan hadisai suna ɗauke da dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin haɗa sahu a sallah na farkonsu shine hadisi na 166 ya ce wa an jabir bin samurata radiyallahu anhu uh, jabir bin samurata a suwai radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa ya ce خرج Alaina. rasulullah wata rana manzon Allah ya fito gare mu da ya fito daga gidansa ya shigo masallaci faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mali arakum me yasa nake ganin ku rafi'i aidikum kun daga hannuwanku ka annaha aznabu khailin shumsin kamar wutsiyoyin dawakai ne masu tsalle manzon Allah yake tambayan sahabbai saboda lokacin da ya shigo masallaci ya ga sahabbai suna karkaɗa hannuwansu Shi ne manzon Allah yake tambayan su me yasa naga kun daga ku, rafi'i aydikum annabi ya kamanta yace ka annaha aznabu bukailin. kamar wutsiyoyin dawakai shumsi masu tsalle asali idan ka dubi littafan luga kamar misali mu'jamu maqayisul luga na ibn faris yana mutallan na uku shafi na 213 ce asali kalma ta shamsin ma'ananta killatun istikrar. wato shine dabban da bata da nutsuwa akwai dabbobi waɗanda suke yawan tsalle kamar misali awakai kananan awakai za ka ga suna tsalle suna karkaɗa wutsiyoyinsu to dawakai ma suna haka wato yanda dawakai suke yi shine annabi yake kamanta hannuwan sahabbansa kamar yadda ya gani to duk wata ba wai dawakai kawai bane duk wata dabba da larabci eh, alladhi la yakadu yastaqirru yace ash-shumusu min ad-dawabi duk wata dabban da ba ta da nutsuwa za ka ga tana tsalle tana karkada eh, wutsiyarta da wannan da larabci ana kiranta eh, ana sa su a sunayensu a shimosu shi sa annabi ya ba da misali da dawakai saboda yana yawan faruwa da doki Alimamin nawawi da yake sharhin wannan hadisin yana juzu'i na hudu shafi na 114 ya ce hiyallaci la tastaqiru dawakai waɗanda ba su da nutsuwa bal tattaribu ta harraku bi aznabiha wa arjuliha za ga dokin ya zabura yana kada wutsiyarsa yana harba kafafunsa to haka ana samun dabbobi da suke haka wato shi yasa annabi ya bada misali da su to shine sai ya ce wal muradu bir raf'il manhiyu anhu kaga wannan tambayar da annabi ya yi masahabbai kamar tsawatarwa ne me yasa naga kuna haka ai ba su da malami sai manzon Allah bai kamata su aikata wani abu alhali annabi bai karantar da su ba saboda ka wannan tambayar kadai tsawatarwa ce me yasa naga kuna yi kaga annabi yana nufin ku daina domin tambaya ce ta tsawatarwa to shine yace wal muradu bil raf'il manhi anhu huna asali a wace gaba ne suke kada hannuwan nasu al'imamun nawawi ya ce rafuhun aidiyahun inda salami lokacin da suka yi sallama a sallah sai ya zama suna karkada hannuwa mushiri na ila salam bai ni. kamar yadda ka san za ka yi sallama ta dama ka yi sallama ta hagu da sai ka ga mutum yana kada hannuwan nasa duk sa'ilin da zai sallama ɗin. kamar sarraha bihi fi riwayat saniya wanda shi da kansa Jabir bin Samura ya faɗi abin da suke yi kamar yadda za mu ji to haka nan al-Imam al-Qurtubi shi ma al-Littafin al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim a juz'i na biyu shafi na 60 yace kanu yushiruna inda salami min as-salati bi aydihim abin da ya faru shine idan za su yi sallama sahabbai a wannan lokaci idan za su yi sallama sai su ringa ishara da hannuwansu sai su kada hannu lokacin da za su yi sallaman gama sallah yaminan wa shimala ya zama suna kada hannuwan ma dama da hagu yanda ka san za ka yi sallama ta dama sai su kada hannun ta dama in za su yi sallama ta hagu a kada hannun ta hagu shi sa manzon Allah ya bada misali da yanda doki yake karkada wutsiyarsa wato bindinsa wa tashbihu aidihim bi aznabil khayl shumusi kamanta hannuwansu da annabi ya yi salawatullahi wasalamu alai annabi ya kamanta hannuwan sahabbai da waɗannan da dawakai masu yawan tsalle tashbihun waƙiwun ya kamanta kamantarwa ne da ya dace da abin da ke faruwa me yasa saboda in ka dubi yadda doki ke karkada wutsiyarsa dama da hagu haka annabi ya ga suna karkada hannuwansu dama da hagu fa innaha tuharriku aznabaha yaminan wa shimala don dokin yana karkada wutsiyarsa ne dama da hagu to su ma ya zama suna yin haka falon mara ahun alatil kalhalati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu a irin wannan hali amarahum bi sukuni fi salati Shi ne sai manzon Allah ya musu umarni me ce gaba mu sake karantawa mali arakum rafi'i aidikum ka annaha aznabu kailin shumusin mai annabi ya ce uskunu fi salati annabi ya ce ku nutsu a sallah kaga sai da annabi ya faɗa musu me yasa naga kuna haka sai ce ku nutsu a sallah wannan yake nuna cewar ba a son mai sallah ya ringa motsi motsin da babu dalili idan ma za ka yi motsi ya kasance addini ne ya karantar da haka fa akwai riwaya ta al Muslim abinda Jabir bin Samura yake cewa kunna idza sallaina ma'a rasulillah wannan riwaya tana sahihu Muslim mun kasance idan muka yi sallah da manzon Allah kunna sai mu ce assalamu alaikum wa wa to shi da kansa jabir sai ya ce wa ashara bi yadihi ila aljanibain sai ya haka da hannunsa ta dama sai ya haka da hannuwansa ta hagu wato idan za su yi sallama sai sun daga hannuwa ba kan ne kadai yake yake juyawa ba hannun ma sai su juya shi ta dama idan za su yi sallama ta hagu sai su juyo hannun ta hagu faqala rasulullah to sai manzon Allah ya ce alama tu'minuna bi aidikum don me kuke ishara da hannuwanku domin idan ka motsa hannu ka yi ishara da shi kenan sai annabi ce ka annaha aznabu khailin shumsin suna kama da wutsiyoyin dawakai masu tsalle sai annabi ya ce inna ma ya yakfi ahadakum da yake isar ma ɗayanku an yaba a yadahu ala alafafi da can ka ɗaga ya tsaka kana sallah idan ka gama tahiyar lokacin da za ka yi sallama annabi ya ce abin da ya wadace ka ka aje hannun a cinyarka ka aje hannun ka ɗora shi akan cinyarka thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi wannan hadisin al-Imam Muslim kenan manzo Allah ya ce sai ka aje hannun akan cinyarka sai yi sallama ga wanda ke damanka ga dan uwanka da yake damanka wa shimalihi da dan uwanka da yake hagunka wannan shi ya tabbatar mana sallama da kake na ƙara sallah kana sallama ne ga dan uwa musulmi domin akwai waɗanda ke ganin kamar wannan sallamar ba ta isa ba saboda ka bayan an gama sallah kuma za ka sake musafaha da mutane wannan sallamar kaɗai ta wadatar shi yasa annabi ya ce kai sallama ga wanda ke damanka da kuma wanda ke hagunka wannan riwaya guda kenan akwai wata riwayar kuma har yanzu annabi ya ce ma sha'anukum tushiruna bi aidikum kaga a wancan riwayar duk suna sahihu muslim alama tu'minuna alama tu'minuna bi aidikum wannan kalma sai annabi ya fassara ta ma sha'anukum tushiruna bi aidikum me ya same ku kuke ishara da hannuwanku idan za ku yi sallama ka annaha aznabu khailin shumsin sai annabi ya ce idza sallama ahadukum idan ɗayan ku zai sallama a sallah faliyal tafit sai ya waiga ila sahibihi ga abokin zamansa ta dama wala yu'mi biyadi kada mutum yayi motsi da hannunsa kaga annabi da kansa ya karanta da yadda ake sallama manzo Allah ce la yu'mi biyadihi kada mutum yayi ishara da hannunsa to idan ka lura za ka ga cewa haza mawjudun bi kasra inda ci hatta yau. har a yanzu mutane idan sun zo sallama sai kaga sun yi haka musamman mutumin da yake jahili ne bayan ya gama za ka ga sai ya karkada hannu kafin ya yi sallama abinda manzon Allah ya hana kenan kai tsaye to wannan riwaya duka da muka karanta ta al-Imam Muslim ce akwai riwayar al Abu Dawud hadisin yana sunan Abi Dawud hadisi na 998 annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yakfi ahadakum an yaba yadahu ala fakhidhihi ya isar maka ka dora hannunka akan cinyarka thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa Shimali. ka dora hannunka akan cinyarka sai kai sallama ga dan uwa wanda ke dama da kai da wanda ke hagu da kai wannan hadisin ya inganta sannan hadisin na gaba da shi shi ne hadisin 999 wanda duka dai riwayar ta Jabir bin Samura ce kuma hadisin yana <clears throat> sunanun nasa'i babu maubi yadi inda salami sunan babin kenan alimamun nasai yace ina ina wajen hannu yake idan za a yi sallama idan za ka yi sallama a sallah ina ne hannunka ya kamata ya kasance sunan babin kenan sai kawo hadisin jabir min samura shine hadisi na 1317 sahihun nasa'i idza sallama ahadukum idan ɗayan ku zai sallama falyaltafit ila sahibihi sai ya waiga ga abokin zamansa wala yu'mi biyadihi kada yayi motsi da hannunsa in ji manzon Allah kar ka kai ishara da hannunka kuma hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 1325 yana sahihu ibn majah hadisin 818 kuma yana al-musnad wannan hadisin duk inda ka ganshi riwayarsa ta inganta daga manzon Allah sai mu ci gaba kala yace thumma kharaja alaina <clears throat> sai kuma annabi ya sake fitowa daga gida to kaga wannan hadisin ba yana baka labarin abu da ya auku a rana ɗaya bane wato Jabir bin Samura yana ba mu labarin incident da dama waɗanda suka auku duk dai sun shafi sallah shine yake gaya mana saboda mu gane kurakurai da ake a lokacin sallah wancan karo lokacin da manzon Allah ya fito kaga ga abin da annabi ya ga suna yi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga suna yi eh, saboda ai lokacin da annabi ya shigo masallaci wasu na nafila ai kaga annabi zai ga yanda suke sallama su sai annabi ya ga suna ishara da hannu annabi ya hana to jabir ya ce sun makaraja alaina sai ya sake fitowa gare mu fara'ana halakan sai ya gan mu da'ira da'ira faƙala sai ya ce mali arakun izin me yasa na gan ku a rarrabe idan aka ce izin ana nufin mutafarriki na mutafarriki na kaga kenan ba su haɗa sahu ba suna jiran zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi sallah ai kamata ya a ce sun hada sahu dama abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah kafin annabi ya shigo masallaci sahabbai sun nimmike an gyara sahu da an hange shi sai a fara ikama wannan ita ce eh, sunnar bilal idan ya hange annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara ikama to lokacin da annabi ya taho sai ya gansu a rarrabe mutafarriqin shine izin ya ma'anahu annahyu an don haka sai annabi ya ce me yasa na ganku a rarrabe ka ganin ma kamar yana hadawa ne idan mutane sun tsaya a sahu ba rarrabuwa ya kamata su yi ba me ya kamata su yi su har haɗu kaga an sake samu wani kuskure wanda annabi yake musu gyara a kai mu ci gaba yace faƙala. sai ya ce ala ta na kama tasuffu mala'ikatu inda ha yanzu ba za ku yi sahu kamar yadda mala'iku suke sahu a wurin Allah mahalicinsu ba kunna da jin haka sai muka ce ya lalla. wa kaifa suful mala'ikatu inda ha ta yaya mala'ikun suke sahu a wajen mahalicinsu kala sai annabi ya ce muna sufu uwala suna cika sahu na farko kamar annabi yana nufin suna gaggawa cika sahu na farko to sai annabi ya bayyana musu illar da ta sa yake musu nasiha a ya same su a rarrabe ne sai ce su mala'iku ya tara su na fisfafi suna mammanuwa ne a sahu kaga annabi ya kawar da wancan illa dama ya gan su a rarrabe ne sai ce ai mala'iku mannuwa suke shine ma'anan ya tara su na fisfafi kaga an kawar da waccan illa a maimakon mutane sun tsaya a sahu sun rarrabu kowa ya yi banga-banga wannan ya miƙe kafansa wancan ya miƙe kafansa wannan hadisin yana sahihu muslim babu al'amur bi sukuni fi salati wa nahyi anil isharati bil yadi wa raf'iha inda salami wa itmami sufufi al-awwali wa tarasu fiha wal amri bil ijtima'i duk waɗannan al-imam muslim ya hada su ya kira sunan babi guda wato babin da yake tabbatar da annabi ya yi umarni a samu nutsuwa a sallah na in ka lura da hadisun muka karanta annabi ya ce masa masahabbai uskunu fi salati ku nutsu a sallah don haka daga lokacin da ka fara sallah ya kamata a samu gaɓuɓɓan jikinka suna da nutsuwa ba wai kana su sannan kana gyara rawani ka sa hannu aljihu ka cire manzo Allah ya ce ku nutsu ka duba fa lokacin sallama ne suke karkada hannuwa amma annabi ya hana su tunda annabi ya ce uskunu fi salati ba inda salami ba don haka tun daga farkon sallah har karshe ya kamata musulmi ya samu nutsuwa to gashi a ƙarshe kuma manzon Allah yana gaya musu su hada wato su mammannu shine tarasu na fi safi mala'iku suna mammannuwa a sahunsu to hadisin a sahihu muslim shine hadisin 430 hadisin yana sunan abi dawud shi ma kamar wancan riwaya din kamar wancan riwayar da muka karanta ta sama babu tafri abwabi sufufi eh, wa taswiyatu sufuf anan bambancin su kawai rabbihim wannan rabbiha wanda shine lafazin da yazo a sahihu muslim ala tasufuna kama tasuful mala'ikatu inda rabbihim Azawajalla, ana riwayata annan riwaya ta abu dawud rabbihim da rabbiha duk ma'ana guda ne kunna sai muka ce wa kaifa tasuffu al-mala'ikatu inda rabbihin qala yutimmuna as-sufufa al eh, maimakon a sufufa uwal suna ƙoƙarin cika sahu na gaba mala'iku suna ƙoƙarin cika sahu na gaba wata rasu na fi saffi kuma suna mannuwa a sahu yanzu mu lura da wannan kalma ta ya tara suna wanda ita ce ta kawar da laifin da annabi ya ga suna yi annabi ya gansu a rarrabe mutafarriqin sai annabi ya musu umarni har a samu wannan rarrabuwa to sai ya kawo kalmar tarasu idan ka dubi lisanul arab a mujallar na shida shafin 162 da larabci idan aka ce tarasal ƙaunu ana nufin tabammu wa talasaku haɗuwa da mannuwa shi ake nufi da a tarasu saboda haka ya zo a farkon suratu saffi inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun bunyanun marsusun nan ku annabi ke cewa ya tarasuna don haka idan aka ce a tarasu ana nufin mannuwa yanda gini yake mannuwa don Allah ya yi misali ne da yanda ake sahun yaƙi yanda ake sahun yaƙi yuqatilu na fi sabilihi saffan sai Allah ya ce ka annahun bunyanun marsus saboda mannuwan sojoji a sahun yaƙi kai ka ɗauka gini ne wato mai dafa ma juna saboda in ka dubi gini katangar dama da ta hagu na gaba da na baya su suka haɗu aka samu gini in ba su mannu ba ginin rushewa zai to wannan mannuwan Allah ya ba da misali da yanda ake haɗa sahu a yaƙi shi ko manzon Allah sai ɗauko kalmar ya sa ta a cikin sallah Allah ya samu gane al'imamun nawawi da yake sharhi ya ce fihil amuru bi itimami sufufil uwar kaga a wannan hadisin ma annabi yana umarni sahun farkon nan amai da muhimmanci himma ta wajen cikawa na biyu fa wata rasu fi salati ya zama an mammannu idan an zo sahu ma'ana itimamu sufufil uwal an yatimmal awwala wala yashra'u fi thani hatta yatimmal awwal abinda annabi yake nufi shine idan za a yi sallah kada a tsaye da sahu na biyu sai sahu na farko ya cika kada a tsaye da sahu na biyu ya ce wala ya shara'u fi sani hata ya timmul awwal wala fi salisi hata ya timmul sani wannan duk bayanin eh, hata ya timmul sani bayanin alimamun nawawi kada a tsaye da sahu na biyu sai sahu na farko ya cika kada a tsaye da sahu na uku sai sahu na biyu ya cika wala fi rabi'i kada tsaye da sahu na hudu hatta yakin masalisu sai sahu na uku ya cika wa haka za ila akhiriha wannan shine umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan mun dubi wannan hadisin kamar da muka ce waɗannan hadisai guda biyu suna karantar da mu muhimmancin haɗa sahu me muhimmancin haɗa sahu a nan saboda yana nuna mana wata kyauta ce da Allah ya yi ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dalilai da aka samu kaga wannan hadisin Jabir bin Samura hujja ce saboda manzon Allah ya ce masahabbai ba za ku yi sahu yadda mala'iku suke yi ba ana kamanta ibadarmu da ta mala'ika ba shaka wannan falala ce saboda shi mala'ika ya samu kyakkyawar shaida bai dama abin da ake so musulmi ya zama kullum ana kamanta shida da bayin Allah na kwarai ba shaidanu ba ya zama ana kamanta ka da mala'ika babu shakka wannan wata daraja ce kuma yana daga cikin dalilai hadisin huzaifa wanda yake kama da hadisin jabir bin samura wanda nan kai tsaye annabi ya faɗa masa habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddilna alan nasi bi salasin mu al'umar annabi kenan mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allah ya fifita mu da abubuwa guda uku kaga ya kamata a ce muna kiyaye wannan domin idan Allah ya maka alfarma idan Allah ya maka kyauta ya maka wata ni'ima ya kamata ka rika tuna wannan ni'ima kuma ka ringa godiya ga Allah annabi ya nuna mana wannan sahun da muke gani yana daga kyautar da Allah ya yi ma al'ummar annabi Muhammad bai taɓa yin ta ga wata al'umma ba. Manzan Allah ya ce masahabai Allah ya fifita mu da abubuwa guda uku. Na ɗaya na farko da annabi zai gaya masahabai ya ce ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika. Wato da Allah ya tsara yanda musulmai za su yi sallah, kasan kowane annabi da irin tsarin ibadarsa. kowane annabi duk annabawan da Allah ya aiko ya aiko na'am tauhidi guda ne amma shari'ar daban-daban ce zaka samu kowanne an ce ya sallah amma ga yanda wannan zai salla ga yanda wancan zai sallah amma fa ka duba tun daga annabin farko har aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabin da aka shar'anta mar sahu sai mu idan za mu yi sallah mu yi sahu kuma mu irin na mala'iku babu shakka wannan ba ƙaramar daraja ba ce shi ya sa da annabi zai gaya masa habai sai ce fuddilna an fifita mu an fifita mu saboda ibadar mu ta yi kama da ibadar bayan Allah waɗanda ba su saɓon Allah waɗanda ba su saɓon Allah la ya asuna Allah ma mala'iku kenan Allah sai ya ce ku al'umar annabi Muhammad sahun da za ku ya zama sahu ne irin na mala'iku to ba shakka dole shi ɗan yi ƙoƙarin raba mu da wannan falala don haka za ka ga matsala ta sahu abu ne mai wuya ana ƙoƙarin gyarawa wani yana ɓatawa saboda shi ɗan ya san kyautar tana da girma girman kai yana shiga ga mutane haɗa sahu wani in ka kawo ƙafa kamar jan nashi zai ka wannan rashin kunya yaro ƙarami ka zo kana matsawa kusa ba yanda shaidan ba zai sama tunani ba saboda me ya raba ka da wannan falala wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓe al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ka samu iya kulawa manzo Allah ya ce na biyu fa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida Allah ya saka ƙasa gaba ɗaya wurin sallah ce ga musulmi annabawan farko ba haka bane baka ita yi sallah ba sai a wurin da aka ce ayi amma mu duk inda sallah ta same ka in ka share kai sal muddin akwai tsarki alhamdulillah sallah ta tafi wannan kyauta ce mai girma na uku fa ju'ilat turbatuha lana tahura Allah ya mai da ƙasa abin tsarki ba a taba haka ba sai akan al'ummar manzon Allah don haka idan lam najidil ma'a in dai ka nemi ruwa ka rasa to in za ka yi sallah sai kai taimama abinka kaga ƙasar ta zama abin tsarki madadin ruwa waɗannan abubuwa guda uku annabi ya haɗa su a hadisi guda wanda yana sahihu muslim babu ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura hadisi na 522 al-imam abdurrahim ibn hussein al-iraqi ana ce masa al-hafiz al-iraqi wani malamin hadisi Allah ya masa rahama a littafin tarhu tasrib yana juz'i na biyu shafi na 113 ya ce to kaga wannan haza aiban min khasa'isi hadhihi al-umma tsai da sahu yana daga khususiyar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kanat al-umam sai ya ce to tunda annabi ya ce an fifita mu da wannan duk wani musulmi da ya zo kafin zuwan annabi Muhammad yaya suke sallah isalluna munfaridin kowa yana sallah da ɗaya ne ba a haɗuwa a yi sallah kuma ko yanzu in ka dubi ibadar yahudawa babu sahu in ka dubi ibadar nasara babu sahu babu wanda za ka ga sallarsa akwai sahu sai musulmi musulmai ke da wannan tsari musulmai ke da ruku'u da sujuda tsari na sahu sai ce kullu wahidin ala hidda idan a zamanin da ne kowa zai tsaya shi kadai ne yayi sallah walamma arada Allah usul hadhihi al-fadila saboda wannan daraja ce mai girma dalili kuwa saboda idan aka ce an kamanta ka da mala'ika to ba shakka ka samu wani babban rago to sai Allah yana son duka annabawan nan su ma samu wannan falalan ko da yake mabiyansu ba su samu ba da Allah ya wannan nufin sai aka tsara lokacin da annabi zai tafi daren Isra'i annabi ya taho daren isra'i fataqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya zo masallacin ƙudus a dawowa sai Allah ya haɗa annabawa gaba a masallacin fa bihim lailatal isra'i annabawan ba su yi sallah yanda suka saba yin sallah a zamaninsu ba sai da kowane annabi ya shiga sahu sai da suka yi sahu irin na al'ummar annabi Muhammad suna bayan manzon Allah sai manzon Allah ya musulmanci saboda haka kaga sahu da kake gani daga mu sai annabawa babu wata al'umma daga cikin al'ummar annabawa wanda ta samu wannan falala mu kadai ne na'am annabawa sun samu wannan daraja a dalilin ne a dalilin ɗaukaka daukaka su saboda kasancewar manzon Allah ya limance su to wannan kaga ba shakka dalili ne mai ƙarfi akwai hadisin Anas bin Mali, wanda shine dalili na uku hadisin yana sunanun nasa'i yana kisatul isra wanda Anas ya bada labarin haka wanda annabi da kansa yake faɗa thumma dakhaltu baital maqdisi na shigo masallacin Qudus a tafiyar Isra'i fajumi'a al anbiya'u alaihimus salamu kaga bai ce al-mursalina ba sai aka haɗa min annabawa gaba ɗayansu mun haɗu a masallacin ina tsaye ni ban nemi in shiga ba ni jibrilu sai mala'ika jibrilu ya ce muhammadu wuce gaba hatta amman tahun shi ne sai na ba su sallah kaga manzon Allah ba son shugabancin yake ba sai da aka haɗa annabawan sai mala'ika jibrilu ya ce to muhammad wuce ka ba su sallah wannan hadisin ya zo ta riwayar Anas bin Malik na uku akwai hadisin da ya zo a cikin eh, eh, kitabul mu'jam na al-Imam Abu Ya'la al-Mawsili wanda ya zo ta hadisin Ummu Hani yar Sayyiduna Ali ita ma tana ba da labarin al-Isra tafiyar manzon Allah tafiyar da yayi wato zuwa sama wa fihi cikin hadisin take cewa annabi ya ce fayassara li rahtun min al-anbiya' Allah ya sawwake min aka tara min jama'ar annabawa Ta sai manzon Allah ya kawo bayani don mu gane darajansa manzon Allah ya ce fihim Ibrahimu wa Musa wa Isa alaihimus cikin annabawan akwai annabi Ibrahim akwai annabi Musa akwai annabi Isa kaga annabi yana nufin ulul azmi ma suna cikinsu. fasallaitu bihim na musu sallah wa kallamtuhum nay magana da su gaba ɗayansu. salawatullahi wa salamu alaihi sannan na hudu hadisin ya zo ta riwayar Abu Huraira wanda manzon Allah yake cewa wa qad na ga kaina fi jama'atin min al-anbiya na shiga masallaci kawai sai naga annabawa gaba daya naga tarin annabawa fa idza Musa qa'imun yusalli in duba ta dama sai ga annabi Musa yana sallah fa idza rajulun darbun ja'adun sai na ga mutum ne ramamme annabi Musa bai da jiki amma yana da tsayi sai da manzon Allah ya siffanta shi ya ce ka annahu min rijali shanu'a yana kama da wata kabilar mutane da suke yankin Yaman ana kiran su rijalu shanu'a shanu'a ma'rufuna bi tuli wannan kabilar abin da yasa annabi ya kamanta annabi Musa da su saboda gaba ɗaya wannan kabilar ta Larabawa dogaye ne to sai manzon Allah ya ce kamar annabi Musa yana wannan kabila saboda dogo ne a makobai da jiki annabi yana siffanta shi ga sahabbansa kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga komai game da manzannin Allah manzon Allah ya ce wa idza Isa sai ga annabi Isa shi ma in duba sai ga annabi Isa qa'imun yusalli gashi ya miƙe yana sallah sai manzon Allah ya ce to shi annabi Isa aqrabun nasi bihi shabahan wanda ya kusa da shi manzo Allah sai ya ce urwatu bin mas'udin saqafi in ka san urwatu bin mas'udin saqafi to yanda kaga urwa haka tsarin annabi Isa alaihi salam yake manzo Allah ya ce in duba wa idza ibrahim sai ga annabi ibrahim qa'imun yusalli shi ma yana sallah sai manzo Allah ya ce kun san annabi ibrahim ko ashbahu nasu bihi kun san da waye kuka ma sai manzo Allah ya ce sahibukum mutuminku in ji manzon Allah ka gan ya ce mutumin ku ai kun gane sai ga annabi ibrahim ya yi kama da mutumin ku yani nafsa annabi yana ta dubawa kamar kai ne ka taho taron manyan mutane za ka yi ta daga ido kana kallon waye wancan waye wannan manzan Allah bai taba ganin su ba sai gashi Allah ya hada su fahanatis salatu sai lokacin sallah yayi kaga ya gwada sallar farilla kenan akwai malaman da ke cewa sallar asubahi ne fa'ammamtuhum sai na musu sai na musu limanci falamma faraktu Minas salati lokacin da na gama sallah ƙala ƙa'ilin sai wani na ji naji wani ya ce ya muhammad haza maliku sahibin nari ga mala'ika mai kulawa da wuta fasallim alaihi mai sallama bayan annabi ya gama sallah sai ji an ce ya muhammad ga maliku don haka wannan suna ya tabbata mai kulawa da wuta sunansa maliku yana gashi nan sai aka ce ka yi masa sallama faltafattu in waiga fa bada'a ni bi salami ina waigawa kafin in fara sallama sai ce assalamu alayka ya rasulallah. mala'ika da ke tsaron wuta wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu zikirin masihi ibn maryam wal masihi dajjal hadisin 172 waɗannan hadisai duk sun inganta daga manzon Allah wato ba shakka in ka dubi waɗannan hadisai za ka fahimci sahu yana da muhimmanci ga musulmi wata kyauta ce daga cikin manyan kyaututtuka da Allah ya ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai buƙatar mu kiyaye to sai mu je dalili na biyu da yake nuna muhimmancin sahu shine hadisi na gaba wa an Anas bin an karbo hadisin nan daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala Anas bin Malik yace uqimati salatu an yi iqamar sallah wato an an tsaida sallah da aka yi iqama kaga ba abin da ya rage sai dai liman ya bada sallah ko fa aqbala alaina rasulullah sai manzon Allah ya juyo ya kalle mu bi wajhihi faƙala sai ce a ƙimu sufufakun ku miƙar da sahunku kaga sai da aka yi iƙama manzon Allah ya sake magana ga sahabbansa ku miƙar da sahunku sai manzon Allah ya ce wata rasu kuma ku mammannu kaga nan ma an sake samun kalmomi biyun nan wancan hadisin ya kawo mana ya tara suna fi mala'iku suna mannuwa da juna a sahu a wannan fa kaga mun samu umarnin manzon Allah an riga an ta da iqamar sallah manzon Allah ya juya ya ce ku miƙar da sahu bayan sahun ya miƙe wa tarasu kuma ku mammannu shine tarasu sai manzon Allah ya ce fa inni arakum min wara'i bahri saboda ina kallon ku ta kewayen bayana wannan hadisin yana sahih bukhari babu itibalil imami ala nasi inda taswiyati sufufi sunan babin kenan don haka babu laifi liman ya juyo ya fuskanci mutane bayan an daidaita sahu ya kuma yi umarni saboda a kyau a daɗa gyarawa shine hadisin 687 idan ka dubi fathul bari game da wannan hadisin mujallar na biyu shafi na 243 ibnu hajar ya ce tala talasaqu bi gairi khalal da annabi ya ce wa tarasu kuma mannu me annabi yake nufi sai ibnu hajar ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ku haɗu da juna bi gairi halal kar a samu kafa sai ya ce wa fihi jawazul kalam kaga wannan ya nuna cewar bainal iqamati wa dukhul fi salati an riga an yi iqamar sallah amma ladan yayi magana babu laifi an riga an yi ikama sai ladan ya yi magana ai abin da ya faru da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace wa fihi mura'atul imam li ra'iyatihi wannan shi ya nuna cewa ya kamata shugaba ya mai da hankali ga talakawa domin limancin sallah misali ne na shugabancin al'umma idan zai kasance shugaba liman zai juyo ya yi mamunsa umarni kada a samu kuskure ta wajen tsayuwar sallah wannan ya nuna cewar shugaba ya kamata ya rika duba rayuwar talakawa inda za su aikata wani abin da zai zama musiba wanda zai jawo musu fitina ko ya jawo musu fushin Allah shugaba ya yi kokari ya ga cewar ya tsawatar a kai wa shafaqatu alaihi wa tahziruhum don wannan duka yana karantar da mu haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata don haka ya kamata a ce shugaba yana gargadin jama'a sa al-mukhalafa duk abin da ya zama zai zama sabani ya kamata a gargade su hadisin yana sahihu muslim kamar inda yake sahihu bukhari al amr bi tahsin salati shine hadisi na 425 kuma akwai riwaya ta Anas bin Malik don Anas yana daga cikin sahabbai da suka fi kawo hadisai waɗanda suke magana a kan sahu wannan riwaya ta Anas bin Malik wanda ka gansu da yawa a sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam a aqimur ruku'a ku miƙar da ruku'u wasu wasujuda da sujuda ku miƙar da ruku'u da sujuda bayan wannan magana da annabi wannan riwaya ce ta liman Bukhari amma in ka dubi sahihu Muslim kalmomin da annabi yake gaya sahabai din suna da yawa kaga anan yace ku miƙar da sahu ku mammannu to sannan akwai riwaya da yake cewa ku miƙar da ruku'u da sujuda to sai annabi yace fa wallahi na rantse muku da Allah inni arakum min ba'di ina kallon ku ta bayana manzon Allah sai da ya faɗi wannan sannan akwai lokaci kuma da annabi yake cewa inni arakum min ba'di dhahri idza raka'tum wa sajadtum in kun yi ruku'u kun yi sujuda ina ganin ku ta bayana akwai riwaya da yake cewa atum atimmu ruku'a wa sujuda ku rika cika ruku'u da sujuda ku ringa yin ruku'u da kyau sujuda da kyau fa wallahi na rantse da Allah inni la'arakum min ba'di dhahri idza raka'tum idan kuka yi ruku'u dun masallacin annabi ya ce wallahi ina ganin kowa kaga dai annabi yana kallon gabansa amma sai da Allah ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahun sahabbai me dalili saboda kar a samu matsala ta wajen tsaye da sahu ni ke nuna maka muhimmancin sahu manzon Allah yake ina ganin ku idza raka'tum wa idza ma sajadtum in kun yi ruku'u ina ganin ruku'un kowa in kun yi sujuda ina ganin sujudar kowa akwai riwaya kuma ta Anas bin Malik da yake cewa salla bina rasulullah zata yaumin wata rana manzon Allah ya mana sallah falamma qaba salata lokacin da ya gama sallah aqbala alaina bi wajhi sai annabi ya fuskance mu ya jiyo da fuskarsa gare mu kala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane inni imamukum ni ne limaminku tun da ni ne limaminku fala tasbiquni bir ruku'i kar ku riga ni yin ruku'u wala bis sujudi kar ku riga ni yin sujuda wala bil qiyami kar ku riga ni miƙewa wala bil insirafi kar ku riga ni yin sallama fa inni arakum don kuwa ina ganin ku amami ta gabana wa min khalfi kuma ta bayana duk ina ganin ku sannan sai annabi ya ce fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa law ra'aytum ma ra'aytu da kuna ganin abin da nake gani la kalilan da dariyar ku kadan ce wala bakaitum kuma da kukanku yana da yawa suka ce wa ma ra'ayta ya rasulullah me ka gani kala sai manzo Allah ya ce ra'aytul jannata wan ina ganin wuta na ga wuta na ga aljanna da wuta saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin da Allah ya sanar da shi ba kamar gobe ne. manzon Allah yana tsaye a wurin limanci Allah yana nuna masa gidan aljanna wato idan ma za ka yi mamaki annabi yana tsaye amma kuma yana ganin ta baya ne sai manzon Allah ya ce aljannar kanta ina gani kuma ina ganin wuta da za ku ga abin da nake gani da dariyar ku kaɗan ce hadisin yana sahihu muslim babu tahrim sabqi al-imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwiha kuma akwai riwaya ta al-imam ibn khuzaima yana sahihu ibn Kuzaima hadisi na biyu hadisin yana cikin dalailun nubuwa saboda wannan yana daga cikin mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa al-Imam al-Baihaqi ya dauki wannan ya saka a cikin littafinsa dalailun nubuwa domin littafin ya kirga dalilai hujjoji waɗanda suke tabbatar maka annabi Muhammad annabin gaskiya ne dalilai da suke tabbatar maka manzon Allah annabin gaskiya ne sai ya kawo zaka gani a mujallar na shida shafi na saba'in da hudu akwai riwaya ta anas da yake cewa inni la'anzuru min wara'i ina gani ta bayana kama anzuru min baini dai. kamar yadda nake gani ta gabana wannan ya zo a kitabun musannaf na alhafiz abdulrazzaq hadisi na 3737 yana kitabun musannaf ibn abi shayba hadisi na 3560 yana eh, mustadrak al-imam al-hakim musnad al-imam al-bazzar musnad al-imam ahmad babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah kuma inda zaka dubi littafin mu wada wannan hujja guda ce wanda ya zo ta hadisin Anas hadisin 374 littafin mu wada al-imam mujahid ba sahabi bane tabi'i ne amma yana magana game da ayoyin nan da suka zo a suratul shu'ara وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم الامام مجاهد يقول كان النبي يرى من خلفه في الصلاه idan annabi ya tsaya a sallah yana ganin bayansa kama ya ramin bai ne dai kamar yadda yake ganin ta gabansa na uku abu huraira shi ma ya rawaito hadisi yana tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tarawna qiblati ha huna manzo Allah ya ce masa habbai ko kun ga alƙibla? ina ce alƙibla na nan gaba ne manzo Allah ya gaya masa habbai suka ce haka ne ya rasulullah gabana kenan alƙibla ko sai manzo Allah ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma yakhfa alayya ruku'ukum duk ruku'un masallacin nan babu wanda ya buya gare ni wala sujudukum duk sujudar da aka yi a masallacin nan babu wanda ya buya gare ni inni la'arakum wara a bahari ina ganin ku ta bayana kaga wannan wata kyauta ce da Allah ya wa manzon Allah yana sahihu muslim babu al'amr bi tahsin salat al-imam muslim ya kawo hadisin Anas ya kawo hadisin Abu Huraira ya jera su a babi guda shine hadisin 424 kuma yana sahih Bukhari hadisin Abu Huraira a riwaya ta al-Imam Bukhari annabi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa inni la anzuru ila man wara'i ina ganin waɗanda ke bayana kama anzuru ila man baina dai, kamar yadda nake ganin waɗanda suke gabana fasawu sufufakum don haka ku daidaita sahu wa ahsinu ruku'akum ku kyautata ruku'inku ku wa kuma da kuma sujudaku kaga hadisin muttafaqun alai hadisin Abu Huraira wanda annabi ya tabbatar masa sahabbai yana ganin gabansa yana ganin bayansa akwai riwaya ta Abu Huraira har yanzu wanda ta zo a Al-Musnad na Imam Ahmad hadisi na 7199 kuma hadisin ya inganta salla rasulullahi yawman wata rana annabi ya bada sallah in ji Abu Huraira sun man sarafa da ya juyo fakala sai ya ce ya fulan wane sai ce na'am ya rasulallah sai ce Allah ta husainu salatuka yanzu saboda Allah ba za ka kyautata sallaka ba kaga ba sai da aka gama sallar annabi ya juyo ya kira sunan mutumin ya amsa ya ce yanzu kai ba za ka yi wa Allah kai sallah da kyau ba ala yanzurun musalli idza salla kaifa yusalli ashe mai sallah ba zai rika duba yanda yake sallah ba sai ce fa inna ma yusalli li nafsihi to yana da kyau mutum ya sani yana ma kansa sallah ne kaga annabi yana tsawatarwa kenan ya kamata mai sallah ya rika duba yadda yake sallah don ku sallan nan yana ma kansa ne sai ce inni wallahi na rantse muku da Allah la ubsiru min wara'i ina ganin ta bayana kama ubsiru min baine dai kamar yadda nake ganin ta gabana wannan riwaya ta Abu Huraira tana sahihu Muslim kaga har ma annabi ya kira sunan wani sannan ya masa magana don haka yana sayi muslim hadisi na 423 da kuma hadisin 424 a jere al'imam muslim ya kawo yana cewa hal ta rauna ƙiblati hahuna kun ga alƙibla ta gabas nan take ko fa wallahi ma yakfa alayya ruku'uhum don haka duk sallar da kuke ina ganin ku to sannan mutum na hudu Aisha matar manzon Allah ita ma ta tabbatar da haka mislahu ta ce ziyadatan zadahullahu iyaha wani kyauta ne ƙari da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ka dubi ta'ubi tawbih sharhin sahihul bukhari na ibn al-mulaqqin yana mujallar na bakwai shafi na 152 riwayar masruq yake cewa Aisha ta ce inna rasulallah manzon Allah kana yara man khalfahu yana ganin wanda ke bayansa kama raman bai ne dahi kamar yadda yake ganin wanda ke gabansa ziyadatun min Allah zadahu Allah iyaha fi hujjatihi wato Allah ya ƙara ma annabi Muhammad sama da duk wani annabi na'am kowane annabi da hujja da Allah yake shi amma sai Allah ya ƙara ma annabi wata hujja wata mu'ujiza wanda ba a ba ma wani annabi ba mecece mu'jizar manzon Allah yana ganin bayansa me yasa saboda ya katse hanzarin duk mutanen da ya musu gargadi saboda haka manzon Allah yana gani ta baya za ka gani a Sharhu abi daud na al-imam al-aini mujallal na uku shafi na 345 duk waɗannan hadisai gaba ɗaya sun inganta daga manzon Allah illa riwayar Aisha shine wanda malamai suke cewa akwai rauni gare ta Ibn Hajar ya yi mana magana a kai shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin bayansa a koda yaushe ne ko kuwa idan an tsaya a sallah ne shi shine inda aka samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna ba shakka annabi ya tabbatar yana ganin bayansa amma shin a sallah ne ko kuwa a koda yaushe ne idan ka ce a koda yaushe ne kaga kenan annabi yana ganin bayansa saboda tsaro wannan ba ma'ana saboda dama idan annabi yana tafiya sahabbai suna gaba ne mala'iku ne a baya don haka ganin bayan annabi a lokacin da yake tafiya bai da ma'ana domin mala'iku ne a bayansa Allah ya samu gane Ibn hajar a fathul bari da yake warware wannan mushkila yana mujallar na farko shafin 1612 ya ce a sawabul muhtar ah, gaskiya ne idan aka ce annabi yana gani to kar ka ɗauka wai Allah ya saka masa ido ne a baya wannan babu dalili kar ma kai tambaya inna Allah ala kulli shay'in qadir don haka yanda hadisin ya zo haka za ka gaskanta ba abin da ya gagari Allah mahmulun ala zahirihi wa anna hadha al-ibsar idrakun haqiqi babu shakka annabi Muhammad yana gani ta bayansa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan khasun bihi kyauta ce da take banta ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kharaqat lahu fihi al'ada saboda ka shi kadai Allah ya keɓance bashi wannan kyauta wa ala hada amalun musannif saboda ka wannan ita ce fahimtar al-Imam al-Bukhari shi kansa shi yasa al-Imam al-Bukhari da ya tashi kawo hadisin sai kawo shi a kitabul alamatin nubuwa akwai wuri da ya ware waɗanda suke ya tattaro dalilai da suke nuna maka annabi Muhammad annabin gaskiya ne kuma wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal al ذلك yajuzu an yakuna bi ru'yati aynihi idan annabi ya ce yana gani ta baya shin da idanu ne ko da zuciya yaya Allah yake nuna mar bayan wannan tambayan duk bai taso ba idan aka ce annabi yana yi wannan ko ba ma'ana kai shakka akai. saboda Allah yana iya ba ma annabi damar ya gani ba tare da idanunsa na ta bayan ba fakana ya rabi, min gairi muƙabala saboda haka kawai Allah zai nuna mar duk abin da ke bayansa li'anna al-haqqa inda ahli sunna domin ahli sunna abinda muka tsaya a akai shine inna ruuya la yushtaratu laha aqlan ba ba ne, sai da hankali ake iya gani ba ba bane la yushtaratu laha aqlan ubun maksosun wala muqabala wala qurbun idan aka ce ma annabi yana gani kar ka dauka sai da ido kar ka dauka sai ya zo kusa shi yasa yake ce masa habbai ya ga aljanna ya ga wuta yana tsaye a wurin sallah akwai na'urar da za ka iya kafawa ka hango aljanna daga nan don mun tabbata aljanna tana sama ta bakwai wannan Alƙur'ani ya tabbatar mana Allah yake cewa inda ha sidratul muntaha kaga kenan aljanna tana sama ta bakwai tana daidai sidratul muntaha ya za a yi a samu na'urar da za ta hango aljanna daga nan kaga babu amma annabi na tsaye yana ganin gidan aljanna to kaga kenan gani gani bai ta'allaka da ido ba bai ta'allaka kuma da kusanci ba wa inna ma tilka umurun adiya yajuzu husulul idrak ma adamiha aqlan ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة shi yasa kaji ake cewa za a ga Allah a lahira eh, Kar ɗauka wai ko eh, ganin Allah subhanahu wa ta'ala ɗin zai kasance ne ta wato abin da ba zai yi ba don kamar yadda wasu ɗariƙu suke a kai ɗariku na bidiya wanda ba daidai ba ne alƙur'ani ya tabbatar kuma hadisin manzon Allah ya tabbatar za a ga Allah a gidan aljanna Allah ka samu na cikin masu ganin ka al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 4 shafin 110 yace malamai sun ce malaman sunna sun ce inna Allah ta'ala khalaqa lahu idrakan fi fi qafahu Allah ya halicci wato ya samu annabi wani ilimi na musamman ta bayansa yubsiru bihi min wara'ihi manzon Allah yana ganin ta baya wa qadin kharaqat al'adatu lahu bi aksar min haza, shine al-imam an-nawawi yace wannan kare ba ka mamaki abubuwan ban mamaki da sun fi wannan waɗanda Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wa laysa yamna'u min hadha aqlun wala shar'un bai saba ma hankali ba kuma bai saba ma shari'a ba bal warada shar'u bi zahirihi fa wajaba alqawlu bihi dole ne musulmi ya gaskanta saboda ba shakka an samu hujjoji ingantattu daga manzon Allah al-imam Ahmad bin Hanbal da galibin malaman sunna su suna cewa hazihi ru'ya ru'yatun bil aini haqiqa tunda annabi ya ce ina gani ta kamar ta bayana kamar yanda nake gani ta gabana sai al Muhammad ya ce to kaga kenan annabi ya tabbatar mana da idanunsa ne da idanunsa ne wannan shine in wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna sannan al-imam al-iraqi a littafin tarh at-tasrib a juz'i na biyu shafi na 371 yace wannan ba shakka mu'jizatul lin-nabi mu'jiza ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annahu kana yanzuru min wara'ihi kama yanzuru min bayni yadayhi yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba to shin a ko yaushe annabi yake gani ta bayan ba ko da yaushe ba ne abin da ya inganta shi ne a masallaci idan an tsaya sallah wannan shi ne ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji wani malami ya ce annabi yana ganin bayansa a koda yaushe ta wannan an wuce iyaka saboda lokacin da annabi ya faɗi wannan magana a masallaci ne kuma annabi yana faɗa musu yana tsawatar musu ne a kan su dinga ruku'u da kyau su juda da kyau to wannan shi yasa tsaye da sahu ya zama muhimmin abu ga musulmi ta yaya sai mu lura da cewa saboda muhimmancin tsaye da sahu sa Allah yake nuna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi don manzon Allah ya ga yanda sahabbai suke tsayuwar sallah yanda suke ruku'u da sujuda annabi ya musu gyara wato musamman Allah ya yi kyautar wata baiwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda saboda me saboda tsayi da sallah saboda kulawa da sallar al'ummarsa dan annabi ya ga yadda musulmai suke sallah idan akwai gyara ya musu gyara kamar inda abu huraira ya ba da labari manzon Allah ya ga wani yayi kuskure manzon Allah ya kira shi ya masa gargadi to kaga wannan ya nuna cewar baiwar wannan kyautar da Allah ya ba mu annabi mu'jizar an ba shi ne musamman saboda gyara sallar sahabbansa kaga kenan sahu yana da muhimmanci wato wannan shine dalili na biyu wanda yake nuna muhimmancin tsaye da sahu a sallah saboda muhimmancin tsaye da sahu yasa Allah yake nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayansa idan an tsaya a sallah kamar yadda manzon Allah ya faɗa ah, fa hamalahu ala alhaqiqa inna insanan qala li huwa fi misli hadha wa inna ma kana yarahum kama yanzuru al-imamu min bayni yadayhi wa shimalihi wato akwai wani akwai wani wanda ya taba gaya ma al-imamu Ahmad bin Hanbal wanda Abubakar al-Afram yake ba da labari daga cikin almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal yake tambayan alimamu Ahmad ya ce shin wannan hadisi muna ɗaukansa haƙiƙa annabi yana gani ta baya sai ce babu shakka haƙiƙa annabi yana gani ta baya in ya tsaya a sallah yana ganin bayansa to shi ne sai almajirin alimamu Ahmad ana ce masa Abubakar al galibi galibi ka samu yana yawan tambayoyi ga alimamu Ahmad yana ba da amsa masailul imami Ahmad sai ya ce inna insanan kalali yana gaya malima muhammad ya ce to ni na karanta wannan hadisin ga wani malami sai malamin nan ya ce maka ne rahun kama yanzu imam min yaminihi wa shimalihi wai malamin bai yadda annabi yana iya gani ta baya ba kuma musulmi ne saboda bai yadda da wannan mu'jizar ba sai ce ai annabi yana gani ta bayan ne saboda yana harara ta dama ko ta hagu in ya yi ruku'u sai dinga harara ta hagu ta waye bai gyara sahu ba ai yana faɗin haka al'imamu ahmad an kara zalika inkaran shadida al'imamu ahmad ya faɗi magana mai tsanani bai faɗi kalmar da al'imamu ahmad ya faɗa ba amma al'imamu ahmad ya faɗi kalma mai tsanani saboda mai yana nuna wannan malamin yana inkarin kyautar da Allah ya yi ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana kitabul istizkar na ibnu abdul barri mujallal na biyu shafi na 329 daga cikin masu sharhin sahihu muslim akwai al-imam al-qurtubi mai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim yace mazhabu ahli sunna mazhabar ahli sunna ita ce fahimtar ahli sunna anna hadha al-ibsara nunawar da Allah yake ma annabi bayansa ya juzu an kuna idrakan khasan bin nabi muhaqqaqa babu ko shakka tabbas kyauta ce da Allah ya ware manzon Allah ya bashi saboda haka ahlus sunna ba ma inkari ba ma shakka muna gaskanta abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah kuma bare ma sahabbai sun ba da labari kamar misali Abu Huraira ai kaga sai da ya ba da misali wanda sahabbai sun gane annabi yace ce wane yanzu ba za ka rika kyautata sallaka ba saboda manzo Allah ya gan shi kuma ba shakka wannan ya dace saboda me annabi ya rika ganin irin sallar da ya karantar da mutane haka suke yi ko ba haka suke yi ba saboda ya gyara in muka duba abu na ƙarshe da annabi ya gani ga sahabbai shine tsayuwar sahu wanda Anas bin Malik ya ba mu labari ranar da Allah zai karɓi ran annabi Muhammad manzon Allah ya daga labule ya hangi masallaci sahabbai hankalinsu ya tashi kowa idanunsa ya koma kan manzon Allah annabi ya ga yanda sahabbai suka yi sahu manzon Allah sai fuskarsa ta sake yana murmushi yana jin daɗi abin da ya karantar ya tabbata manzon Allah sai ya sauke wannan labule daga nan Allah ya karbi ransa sahabbai ba sake ganin shi ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك